To assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogar naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Shugaba Buhari ya kai ziyara Faransa don neman ƙarin haɗin kai ga yaƙi da ta'addanci. Gwamnatin Saudiya ta ce za ta ba 'yan uwan duk waɗanda ƙungiyar Gini ta rikito a kansu diya ko ihsanin riyal miliyan ɗaya. 'Yan Najeriya shida ne suka rasa ransu a haɗarin masallacin Kaban hudu daga jihar Gombe. usman gurama ne sakataren alhazan ina ƙara mika ta ga su iyalan waɗannan da suka rasa rayukansu da gwamnan jihar namu mata wanda suka fito daga ƙananan hukumomin akko da dukku da kuma na faɗa ƙananan 'yan kasuwar maraba dab da abuja sun buƙaci gwamnan kura ya kawo musu ɗauki yayin da jami'an tsaro ke fatattaka su daga babban titin abuja zuwa kefi aliyu lebura ne sakataren ƙungiyar akwai wanda kaji ne yake soyawa ya kai na dubu ɗari biyu da hamsin sojoji suka zo suka zuba wannan kaji a cikin kwata gwamnatin nasarawa na ita ta zo ta bamu doka yi maleji a bayan kwata din nan kafin Allah ya sa ya nema mana waje. Ana hasashen 'yan boko za su fi yawa ministocin Buhari fiye da 'yan siyasa da yaɗa lauya Femi na ka iya zama ministan shari'a. Shi ko ba manga tukur ya yi ban kwana da siyasa ne bayan cikarsa shekaru 80 a duniya. Haka dai fa, to yanzu za mu nufa zauren mu na tattaunawa. Yau zauren ya sauka Baucin Yakuba inda wakilin Abdulwahab Muhammad zai jagoranci ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa tsakanin makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Kar dai in cika ku da surutu ga Abdulwahabu. To jama'a assalamu alaikum yau wannan tattaunawar mu zai duba irin zamantakewa ne da ke wanzuwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. don saboda wannan wani bangare ne na wanda yake an jima ana samun wato zama ne dai mai kyau har ana yin wato karin magana na wasu ana ce cuɗe ni cuɗe ka zaman manomi da makiyayi to kuma wani lokaci kamar yadda akan ce harshe da haƙori ma sukan saba to haka ma wannan zama na manoma da makiyaya ana ɗan samun kai ruwa rana to domin saboda mu tattauna wannan al'amari na gayyato waɗanda yake suke da ruwa da tsaki akan wannan al'amura wanda suka haɗa da su kansu manoma da makiyaya da jami'an tsaro waɗanda yake su suna ganin yadda wani al'amura ana kawo musu in ta ɓaci su ne akan tura ma domin saboda su je su kwantar da wannan al'amari to kafin mu je ko ina zan so wa'annan mutane su gabatar da kansu a malam bari in soma da kai ko da ka gaya mana sunanka sunana malam dogara jirai a tsohon jami'in dan sanda ne to sai wannan malami sunana ilu idi ni manomi ne sunana salisu abdullahi ni makiyayi ne sunana ibrahim Eh, ibrahim sunan babana eh. sunana ibrahim alhaji yawo kai ne wane ni ne samu sarkin shanu sarkin fulanin bauchi to sarkin shanun ah, sarkin fulanin bauchi zan fara da kai idan muka duba a ah, ga dukkan alamu dai kai ah, za mu ce kai ne wanda yake duk mu shekaru ko da yake na ga ga manomi nan watakila saboda sha'anin noma yana samun abinci sosai amma kuma yaya za ka ce a dangane da tafiyan ko kuma zamantakewanku da manoma da da can tun tashi na na san iyayenmu suna zuwa kasan bauchi suna koma kudu wani lokaci plato wani lokaci taraba a je a zauna a dawo amma mun fi zama dai a bauchi amma yanzu haka ina bauchi amma muna ganin dai ainihin zamanmu a nan a cikin wannan jiha na jihar bauchi to hakan dai irin na da ba shi ne yanzu ba ta, ta akwai bambanci da fulani mu suna zuwa su dawo su shekara wuri bayan su akwai daɗi gabansu <laughs> akwai <laughs> akwai wahala to kaman wahalan ta in aka duba batun zaman ku da gona kukan je gonan ah, manoma wahalan mhm. in sun bullo dai kaji sun ci wannan gonan kaji sun ci wannan gonan wani ya yi hakuri wani kuma a neme shi a bashi dan abin da za a ba shi mhm. amma ba wani tara mai tsanani ba har wanda zai kai ga mutum ya daina zuwa wuri ba to shi dai wannan lokacin amma in sun fita kowa zai tafi ne in ya tafi kuma bayan shi shine bayan su akwai daɗin wato gaban su can suna yawan cin mutane gonaki amma bayan sun muna cin mutane gonaki muna cin mutane gonaki farkon zuwan mu kenan amma daga bayan mun tashi ana moran bayan mu shine inda muka shekara amma yanzu kuma abin ya rabu ake moran bayan kunnan mashekarin ne ake noma ake samun amfani wani kuma zai dubi wannan amfanin da aka samu ya more shi ya fi ma wani abin da da ko da an mashi barnan ba zai iya yin hakuri ba to sai kaga in ya kalli wannan wurin ya ga akwai abin da yake samu sai ya bar ba komai ma Allah amma mu din nan dai muna gaba irin wannan jihar Bauchi to yanzu zan so kuma in ji ta bakin shi manomi ma malam ilu to malam ilu kaji dai irin shimfiɗa da aka yi da kuma shi sarkin shanun sarkin fulanin boci ya ɗan so magana gaba akwai daɗi baya akwai wuya oh, to baya ne akwai wuya to baya akwai daɗi to shin kai yaya za ka fassara mana yadda zamantakewanku yake tsakanin manomi kai da kuma makiyaya eh, a gaskiya kamar yadda ya faɗa da sai mu yi amfani da da da yanzu da ɗin ainihin wanda suke tsoron allah su suke kiwo su suke kiwo ba yanzu ba irin na yanzu ba matasa ne suke kiwo wanda banda shaye-shaye banda kide-kide ba abin da suke sa gaba su yi barna ba abin da zai damar da su ba ne maganan cewa sai an tashi a mori takin a to in an ci amfanin gona eh, eh, in babu amfanin gona ya za a yi taki sun ce suna ba ko wani abu kamar me kamar dan kudi ko ba eh bayan in an tara amfanin gona akan sai da karmami ga wanda sun yadda za su zanna a gonan wannan kenan suka shekara kenan suka shekara ko ko su yi rani in sun yi rani kaga za ka mori takin barna kam wani zubi inda za su zanna din ba su a barna sai su je na makwabta su yi barna to eh. barnan nan ya ah, shafi ainihin amfanin gonan ne ko kuma dai ainihin kayan da yake ah, aka shuka ko kafin ma girbe ne suke yi wa barnan nan ba abin da ba sa za su yi a karamin shuka za su yi a lokacin da amfani ya zama amfani ya fara ci ko kuma ya nuna za su yi ba barnan da ba ba no'inta dukka za su yi in ba fulatani ne wanda baya tsoron Allah hmm. ah, da yake yanzu muna da wani matashin manomi a ah, wanda yake kuma kace kusan yanzu ah, yara ne matasa 'yan jin kaɗe-kaɗe da ma shaye-shaye amma ga dukkan alamu wannan ban san ba dai zan ce zan ci ba albasa a bakin ba to ka ji dai kai matashin manomi ne to me za ka ce salamu alaikum wato shi abin da yake tafiya akan harkan bafulatani da manomi dole ya haƙuri ne saboda yanzu zamani ya zo jeji ya kasa dole bafulatani ya matsi gona ya yi kiwo manoma sun yawa makiyawa sun yawa kuma yanzu akwai matsalan labi akwai matsalan wajen kiwo yanzu alal misali da maka misali akwai kamar waɗansu shanu da gani a nan kusa da cikin gari gefe gefen jejin ba wajen kiwo sun dawo nan cikin GRA cikin shekara alal misali to ka ga rashin jejin ne kana nufin cewar kyautu ai a samar da wani gu wanda yake su shanu za su dinga zuwa suna kiwo ya sosai ba ya kamata ce gwamnati ta yi kokari a ware mu makiyaya idan ana son a rubu da wannan damuwa a ware mu makiyaya wajen kiwon su a ware mu manoma wajen noman su in ba haka ba saboda yanzu kan da yake maganan zamani yaro kan da yake magana akwai matsalan yaran manoman ma akwai matsalan su tunda wani don yana son shukan gonansa bari iya rige labi ba kuma dole shanun nan wani lokacin mutum ɗaya da jiki wani lokacin kuma mutum biyu to ka yanayin dabba duk da kai da dabba daidai wata ma tsaban ma sabo da barna ta shiga jeji ta maƙe a dufu ma ta sace ka ta shiga gonan mutum ba za ka kara ba sai kana cikin dubawa sai ka kawai sanin na bata nan ta shiga gona tun da ka san halinta dole ka je ka shiga ka duba cin gonakin mutane ka je kurta idan mai gona ganka kana jin dai barka kaga ba dai barka ba idan wanda iya haƙuri wani kuma ba dai iya haƙuri ba ya gani to matsalolin da ake samu kenan yanzu waje ya kasa dole gwamnati ta yi kokari a ware wannan abubuwa in ana so a zauna lafiya duk da dai masu noman masu na da hakuri saboda don ɗaya biyu bai wuce ya zage ka ba ya ce wani kaza kaza kaza ya zage ka to kai kuma idan kai taurin kai karama to kaga dai kai ka masa barna hmm. to idan karama fa kaga ran sai ya ɓace kaga kai ko kai ruwa rana saboda haka dole mu makiyaya da manoma dole a yi haƙuri kuma su manoma ne masu kafi haƙuri saboda dalili su ake masu barna ko mu kuma rashin su da ake gani da suke shiga labi suke shuka a kan labi wannan shine babban shawarar da muke kira muke kuma roƙon gwamnati The voice of America. Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da rashin tsari. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne tsohon gwamnan tsohuwar jihar Kaduna, Dattijo Alhaji Lawal Kaita, da sakataren kungiyar Kiristan Najeriya Rabaran Dr. Musa Asaki, ga Dattijo Lawal Kaita. Muna godiya da Allah mun samu kanmu a wannan hali. wannan canji da muka roƙi Allah shekara ɗaya shekara biyu ko Allah ya kawo ma mu canjin za ka abin nan ke roƙo a yi canjin nan da adalci a sa adalci a sa fahimta a dubi kuma abin da ya kamata a yi dukkan mun san gwamnati da ta wuce sun saci kuɗi ba iyaka da adalci idan ana ba da bayani sai ka ji hankalin ka tashi to an yi banna an yi ɓanna a don cika bannan nan dole ne a nemo kuɗin nan da aka sace shi ma dole ne a taimaki ƙasar a taimaki mu amma duk abin za a yi na so a sanya adalci ciki adalci shi ne mahi yawa abin da ka zo ka iske shi za ka bincika amma ba adalci wani ka bincika abin da kai shekara goma ba ruwan karshe Allah ba mai ka wannan amma wanda ka zo ka ana yi ka hau ko hanyar ka ne ka bincika ka to ko shi din ma sai a sa adalci a wurin mai cika na san har na san shekara talatin arba'in da suka wuce na san mai adalci ne na san mutumin kirki ne na san mai gaskiya ne to ya yi gaskiyan nan da adalcin nan a wannan abin da ya sa gaba kada ya zaki kada ya zaƙi abin za a yi mutanen nan a yi da adalci da a sasanta a yi adalci amma duk inda kuna suke ga Allah a matsa masu sun dawo da kudin nan kamar alin misali yanzu mutanen Najeriya sun fara kuka da tsananin rashi babu kudi ba zai inda kudin nan suke ba an yi zuwa wurin wannan mutane to an zo su a sake mu mutane su sama ba mu yi wallahi kullum mu ga ake nan da ina faru gudan za ga mutane babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi babu kuɗi ana wannan kuka to na roƙon gwamnati hanyoyin duk za ta bi ta ƙoƙari da Allah ta kawo sauƙin wannan abu abin da gwamnatin Buhari ke yanzu kowa na so kowa na jin daɗi wanda duk ya zalunci ya ɓanna ya sata a kama sai ya kawo kuɗin ba sai an daure shi ba ya dawo da kuɗin ba a ba yan najeriya kuɗin su allah shi wani ta kama ya mashara ta ga mai shari'a amma rashin kuɗin a ƙasar nan ya ya fara isa a samu hanyar da za a yi a sassauta to yanzu shirin muhammadu buhari ya ce cikin saptamba nan zai zama da soci cikin kwana goma sha biyu da zama da soci in allah yadda to shi minista president ko sanin da ka wanda zai iya aiki da shi wanda zai iya aiki da shi kuma mai gaskiya to tantance gaskiyan nan da suka bar wanda ya ba controller na customs amada kaga dukkan mun san shi duk wanda san shi ya san mutuwar kirki ne duk wanda san shi ya san amintacce ne duk wanda san shi ya san mai gaskiya ne wanda da daɗi to kusan shekara shekaru ana kwaɗa tsakanin manoma da fulani masu shago kullu a na aina aina a yi taraba a ci ana yi zambar ana yi katsina ana yi faɗa tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba shi da amfani ko ba taimakon ƙasa ko ya ka abin da ke gani gare Allah ku bari ba shi da amfani ba zai amfana kowa komi ba. Shi ma rabaran Dr. sake. kiraye cewa a faruga tare a tsira tare. Masu sauraron mu musamman a jihar Arewa a nan a Najeriya ina kawo muku gaisuwa ina kuma son gabatar da kaina ni ne Reverend Dr. Musa Asake magatakaɗa na jami'an Krista na nigeria gaba ɗaya wato kan. Ina ɗauka wannan lokaci in yi godiya in kuma ja hankalin mu a nan arewa da cewa muna wa Allah godiya domin duk yawan hargitsin da muka samu abin ya yi mana sauki. Muna cewa Allah mun gode abin da muna roko yanzu haka musamman mu 'yan Najeriya a nan a arewa sauran abubuwan da ke a gaba mu yanzu da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin fulani da manoma wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan suke faruwa a taimaka a gamu zaman lafiya gwamnati kuma su mora duk abin da sun iya yi a taimaka ba mu da wata kasa sai wannan kasan idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama ina za mu koma sai ga shi allah ya mana sabon gwamnati ina kira da babban muriya da krista da musulmi mu dukufa a sunan 'yan najeriya mu talafi wannan gwamnatin mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba yadda hargitsin nan yake ya sa mutane ba su so su zo jari wato zo su yi investment a nan arewa mu ne muna baya a wannan lokacin muna jira shugaban kasa ya ce zai ba da sunayen ministocinsa a wannan karshen watan mutane sun fara maganganu daban-daban abin da ina cewa tunda shugaban kasa ya dauki lokaci yana duban waɗanda yana so yi aiki tare da su ya ce yana nema masu gaskiya mu yi addu'a Allah ya bashi masu yin gaskiyan idan ko suka fara aikin mu goye bayan su don wani lokaci mutum yakan fara da kyau sai ga gan surutai da suka ya sa mutum ya kauce to muna addu'a Allah ya bi da shugaban kasa a cikin ba da ministocin nan ya zabi yan Najeriya masu yin gaskiya abin da ke wahala mu a Najeriya shine addini idan an ba Krista goma an ba musulmi uku yakan tada hankali ina addu'a da roko zuwa ga shugaban kasa in an zo ga wannan rabbiyan a yi kokari a yi abin da ba zai kawo mana damuwa ba sai gashi maganan corruption da muna fama wanda shugaban kasa ya sa a gaba wadansu suna cewa yana yi da sauri da yawa ya yi a hankali wadansu kuma suna cewa duk waɗanda an kama su da cin kuɗin gwamnati su mai da kuɗin eh ina mai goyon baya da cewa shi corruption cuta ba abin da ya kamata mu goyi baya ba ne don haka ina cewa gwamnati duk wanda suka same shi ya kwashe kudin gwamnati ba a kan hanya ba a hukumta shi bisa ga doka amma kada a zabi wani a yi mashi hukunci wani kuma da aka sani ya yi ba yi masa hukunci ba to addu'a na da kira da na yi ga yan najeriya mu daina yin gaba a cikin magana mu fara suka mu fara neman dalili tun ba a fara ba. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.